Allahu akbar wai wai wannan kunu kake siyarwa ha dan wace ne wannan ya kama dan wace ne mala yake ga baka magana mm, ne farin dan wace ne eh. farin dan wace mala yake ga baka magana ne ha to in na ma farin ci zaka yi amma ni ma ne ya kamata ka tayare eh, ni he eh, wannan to kaman kaki da kaman man shanu kaman mun zo mu ne dan iska ne ni fa ya kike ga bakan magana ne ni ma na yi zaman Lagos na fi ka iskanci ni da na riki gidan karuwai na fai toto na yi doya da kwai a Lagos na nawa sa baka ai ni ban gane ne wannan na da yake ana wannan menene kake siyarwa askirin ne askirin ne ya mana Allah sarki to ban na 150 ne na 150 eh za ka cinye ko roban nan? <laughs> ci kai wancan na ji kamar hada dan wannan menene kala kala kala jaja kamar jini <laughs> wannan kwata ne a ciki eh kwata malam kamata ka tare ni kwastoma ne ba <laughs> to ne ma sanin ka dan daudi ne kai a ɗan rawa eh? ne rawa ne cika cika cika cika ya yi sama eh? na ɗari da hamsin nan to za ka sha shi eh. ka gane ko sai ka caka sai ka haka ka sa a hanci saboda santi ce eh. ka haka ce <laughs> ka sha to wanda ka sha kuma wa zai biya na wannan jarabawa ne jarabawa ne <laughs> jarabawa ne <laughs> sama mana na aji kamar wannan <laughs> ba irin wannan kawo jiya bane eh. in ka san ni ba na sha ba na sha da na sha sai kamfani su kama ni sai dai an siya a san mun in kara ji ya ka ji <laughs> akwai daɗi ka ce nawa ne kuɗinka <laughs> ɗari da hamsin hmm? malam lafiya na ce in taya kanke sallame ni la a ga wani ta da kudin nan a gida kamar ya na rantsi da Allah na ba kudi na a gida kai an yi ragon azuci to yanzu ya sa ni wallahi gidan mu da mita alƙur'an a tudu sai na hau mashin nan ɗari biyu kan jiya a gane da Allah ɗan daga ta mun ɗari biyu zan hau mashin na je gida sai in kawo ma ɗari uku da mu ka gani kafin na mata magana ta A gani da girman Allah wallahi na mun da kuɗi ne a gida dan Allah kuma ga shi kuɗin zuwa ɗari kuɗin dawowa ɗari karanta mun ɗari biyu mana in ya so na dawo sai in baka ɗari biyar gaba ɗaya ni ba in baka aran ba in ka zo baka dawo da wuri ba ai da gani ne ya kasan ina da amana tunda har na siya ina san maka ka san ai ba zan ma wasa ba ɗari ko? na shi yau zan cuci kamfani daga yanka ka siyo min tsire na ɗari biyu sama ni ma yin jaraba anan da yin kawo ma wa ina ne gidanku mm, kafa shaida nan ne ko nan da gidan <laughs> awa shida kenan dan aka me awa shida me ka bani kuɗi na mana sai ka je ka sa gemu in sa bakar riga ka dawo bani kuɗi na ka gemu kai kas kas kuɗi kuwa ba ka ce na mana gidan ku wai kwanan ne gidana gidana ba nan kai baka shaya bot na waka ɗari biyu in za ka hau mashin sannan kuma na baka kuɗin tsire ka bani kawai ye eh. ni ni kawai kuɗin tsire mana ni faɗan boko ne zaka bin wayo ne tsaya tsaya kaddi ma ilima kwarto ne in na shiga gida mata ta ce wani ya niko to ina sa an kama ka a garin nan kai ka san da kiyo magana ma kuwa da kai ke magana mana <laughs> ni fa intelligent ne tsohon dan boko ne tsohon me tsohon dan boko ne <laughs> ni bi gare ni sosai ai na karanta ka ne ni za ka sa gemu ka dawo <laughs> ni fa tsohon dan boko ne na yi burguloma da kai ina burbulo ma wannan ina da kai mahaukaci ne bari haɗa ka da yan sanda ila zaka ban nan gurin yanzu nan ni ba kai bane ba kai bane to dan Allah taimaka a rage min zafi kudin kamfani ne na mene kudin kamfani ne akai mene gari hudu na bashi ka bawa ya siya sirin babu idan lamar baka ku zo ku zo kuma ga mutane kuna musu matan jini nasu bari ku sun haɗa ka da yan sanda ba ka ba ka musu wani ba ku

da gaske kake da zahiri ma kin gani ban cika sati a kasan ba ina zuwa america ina zuwa dubai ina zuwa china ina zuwa kamar ina zuwa czechoslovakia ina yi oda so in dai kaza turawa ce ko kwai wanda kike gani a najeriya yana wada ka shiga da fice ni nake shigowa da su so in kika bi ni a hankali zaki ci arziki ke ba arziki inda yake na zo wucewa ne na ga bai kamata kyakkyawar zan kaɗe yarinya kamar ki ba a ce tana tsaye a nan wajen a cikin rana ita kaɗai ko ya kika gani so in ba damuwa ai ya kamata in san sunan ki ko sunana shamsiya <laughs> sunan ku yayi kalaki dama da ganin wannan kyakkyawar suran na san ba za ta wuce shamsiya ba ko za ki ga min inda za ki janye sosai in ya kai ki saboda dan ba sauri nake yi ba ganin kina da gaban arziki shi yasa kika tsaya kika kula dan da baki da gaban arziki da kashin tsaya ga kake da wulakanta na zaki dan daga naira ɗaya abin da ya miliyan ɗaya in dai bukatun ki ne zan iya miki su Allah ku ga zahiri ma kin gani ai alamun karfi tana ga mai kiba in ji Hausa su da kin ga kalar fata na wannan ranar kawai damu na take saboda mu mun saba da da Moscow wanda sunu yake zubowa a ciki kina so na ina son ka wow na ji daɗi sosai Su ban so in cika tsayawa in cika ki da dogon surutu kawai shiga mu jangi da rufin ɗinkin da zaki je ko ya ke gani haka ne thank you ba damuwa shiga bayan bude mikin san yanzu ke yin biya ce sannu alhaji nasiru almaiga sannu alhaji nasiru Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ni za ka buɗe baki ka buɗe baki. Eh? Ba kai bane Alhaji Nasiru Illaila? Eh ba ba ba ba ba ba ba ba. Eh? Illaila. Eh ba? ya ka gama aikin da na saka ya bai bai bai kai kutumar uba me faru ne me ba mutumin nan shi ya gaya min yace duk wani kwai da ake ci a nan Najeriya da wani kaza na turawa da ake yankawa duk shi yake odin su gaba ɗaya mutumin nan ya gaya min wani din eh babu laye ne fa baki san shi bane eh bai bai kai ka ci kutu in saka aiki a nan kuma ka bakaran kutumar uba <laughs>